وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يا واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي waye wane ne wai wane ne eh, wai wane eh, wane ne wane ne wai wane wace ce wace ce wace ce wace ce wace ce wace ce ci gaba da karatu ci gaba ci eh, ci gaba ci gaba in eh? eh? eh? ci gaba eh ke musulma ke musulma tsaya ko ce ko tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya ke musulma ce ke musulma ne magana magana ke musulma ce to tsaya ni magana sosai ba haka ba wuya tsaya ni magana sosai ya sunan ki ya sunan ki eh au in ci gaba karatu mu magana ya sunan ki ya sunan ki eh eh to ita mara lafiyan ba ya sunanta eh ya sunan mara lafiya eh sunan ku daya eh sunan ku daya eh sai mutum ya zuwa aljanati eh faɗa mini ke me ke ce eh me ke ce yake me ke ce ke mutum ce ko aljana eh aljana ce to yi magana a hankali me ba ki wahala wannan karatu ya ba ki wasa eh ko nawa ne a jikinta ko nawa ne ko uku da ke dawa dawa da wa wai. da wa wani da wani waye wani waye wani waye wani wani ne wani ne yana son ta yana son ta yana eh. son ta ya gora ba da mijinta gora eh. ba ta da mijinta ya so baya so baya so baya so da mijinta eh. ya gora ba ta da mijinta aljani ne gora ba da mijinta da mijinta ya sunan shi eh ban sani ba ban sani shi musulmi ne ah, ah. eh eh ba musulmi ba ne musulmi ne eh sewa kuma kin ce ko hmm. sewa sewa sewa sewa wace ce wace ce wata ba fulatan eh musulma ce musulma ce eh musulma ce ita kuma me kawo ta me kawo ta ba ta wani farin abu to ba za a bata ba shegiya cewa aka yi mu yan bori ne Eh? ba za a bata ba eh, eh? yanzu suna ina su waɗancan suna ina a'a nata ne nata a jikinka to ke ba ke turo ta aka yi ki gan gaskiya waye turo ki a gidan su ne na gidan su ne na kofar gidan su ne na kofar gidan su a ina ne kofar gidan nasu yake a can gari su ne ina ne gari nasu ina ne kauyen sa ina kauyen sa jiya jiya ɗane a wace ƙasa <laughs> wace ƙasa ce a jiya ɗin bauchi a ƙasar bauchi eh bauchi daga nan kika shige ta eh. shekara ki nawa eh, uku shekara ki uku eh. a jikinta eh kin hana ta aure tun tun da ko eh kin hana ta ba zan ta ne ai ba ba ta da me da me to kuke mata eh ma ta eh ta eh da me da me da me da me kuke mata ba ah, ba wata komai a ga ya kin ta mata da ciki eh to nawa yana da yawa eh to nawa yana da yawa yana da yawa bayan wannan fa sai ciwon ciki sai ciwon ciki sai ciwon kai shi kenan shi ne kuma gaya min gaskiya zan yi karatu ki dawo ba ki buɗe baki ki zan gaskiya eh shi kenan shi kenan eh, shi kenan kina sa mata ciwon kai eh, eh eh wannan hakin da kike na me ah, eh na kin gaji me ya gaji da ke eh ke musulma eh, eh ki faɗa me gaskiyan su <laughs> eh أو نقرأ شنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تعجيزة Hadiza. Eh? to da me yasa kika ce Maryam me gomin bulala a'a a'a bulala eh me yasa kika ce Maryam da eh me yasa kika ce Maryam da eh na taka ce a'a eh, dan ki ce kin manta sunan ki me gaskiyar sunan ki ina ya Hadiza eh ina ya Hadiza ke musulma ce eh. shekara ki nawa a duniya <laughs> shekara na eh? talatin eh talatin shekara ki talatin a duniya eh. kina da miji a'a eh a'a ba ki da miji eh. to me kenan kika shige ta me ke miki eh sabilin gumu ne da rana ta kama na ƙwayar mu da takalminta muka mata magana sai ta tsuka ta mana tsuka ta murga da baki ta wuce bata ga kowa ba shi ne muka shiga jikin ta to garin ya garin ya ne tana ganin ku ne a'a bata gan mu ba to bata gan ku ba dan me za ku yi mata hukunci eh haka ake yi eh eh ah. Ah. Ah. ki gaya mini dan me za ku yi mata hukunci bata gan ku ba eh? kuma ya kuka kuka mata magana eh to nawa kika ce kin zuba mata da ciki eh to biyar to biyar to biyar ko eh. yanzu a rama mata wannan zalunci da cikin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim <laughs> was-saffati saffa فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد

suna ina suna nan eh? suna nan bi izinin Allah suna ina suna jikin ta ko eh da waye da waye suke kusa eh da shi wanda yake sallata eh. da shi wanda yake sallata da eh. yar uwata da eh. ni in Allah da bi izinin Allah za mu tafi in kika dawo fa kai ke nake magana yanzu kai kamar da komai ka mana komai kamar da komai za ta haihu za mu bata shi ba zai bata zura da mutum yanzu wannan zaluncin da kuka yi mata fa mun tuba mun tuba kun tuba da gaske tuba mun tuba to in na same kun dawo jikin ta ka mana komai ka mana komai kashe ku zan da izinin Allah ka kashe eh ka kashe yanzu ba za mu tafi ina za ku je ku zauna yanzu za mu tafi wani mutum. ina za mu tafi ban ko gubo ba eh? ta inda Allah ya karbu za mu tafi amma mun fita eh? insha Allah za mu je ki nemi miji dan uwanki ki aure ki aure musulmi ba fasiki ba kuma kin gani in eh. kin ji na d'ai ko na biyu kuma kina zuwa makaranta eh, eh? eh. ai na kike zuwa makaranta wani guri ai na idan na ga ana karatu na kan je gurin kikan je wurin eh da ɗaya akwai wani malami aljami da kika sani eh ni ba su sunan sa ba inda na ga ana karatu dai zan go aljami ne ko mutum mutum ne eh kina zuwa kina saurare eh na kan so karatun qur'ani to amma duk son da kike na karatun qur'ani me yasa yanzu ake yake azabtar da ke eh son ta kike wallahi eh son ta kike a'a me yasa yanzu ake yin karatun kike kuka yanzu ai tuba muke eh tuba muke zo mu tafi tuba muke ne eh? eh sai mutum ka dawo fa kamar da duk abin da zaka yi eh kai ko ba in Allah da mutum ta ina kika shige ta eh, a gare su ne ta ina wai ta ina a jikin ta ta ina a jikin ta ta kirji yanzu ke in ba dan azzaluma ba ce ciki akwai kofar da za a shiga jikin dan adam ne hmm. eh eh ta ne eh? ta ne wannan hakima da take fita za mu da karfi za mu fita shi sa take jin ciwo a ban yadda ku fita da karfi ba tsaya tukuna tsaya tsaya tukuna in kika wasa sai in kama kin daure ki guda baki ki magana hmm. yanzu waye a kusa ba kowa a ina sauran fa ina zan magana da su ina haɗa kayan su eh wani kaya ne kuke da shi eh kayan su ne eh wadana iri kayan su dai haka dai na me ɗan abubuwan su da suka ajiye eh da me da me da me da me akwai abin da suka ajiye mata eh sai hana ta cin abinci eh. za su ɗauki abinci eh. shi ma eh. da abin da suka ajiye mata sai ta faɗa da mijinta duk za su ɗauke. insha Allah a suka ajiye abu a girjinta a girjinta eh a girjinta ki da Allah ba wani ya turo ki ba eh babu kowa dai wannan abin da na gaya maka dai shine gaskiya inda ta ce saka mana abun mu a lungu da takalmi din shi ne muka mata magana ita bata ga kowa ba sai tsufa ta wuce ita to waya kuka kuka mata magana ta ji ku san da kuka magana ita tana ce ita bata ji mu ba eh. ta dai ta da waya dai kawai dai eh. ta waiwaye haka ne ta ga kowa ba eh. shi ne ta ci gaba kawai tafiya ta rabu da mu bata ba mu haƙuri ba eh. shi ne niko na shiga jikinta eh yau shekara nawa kika ce shekara uku eh shekara uku eh. eh amma ba mutum eh amma mun fara wahala da ta sai da aure eh muka ci samu raba abin da ta mana eh to da me da me kuke wa mijinta eh mijinta muna sa shi mu dinga sa shi dinga bata masa ransa ta dinga masa duk abin da ta ga dama haka mu dinga sa ta yawanta kuka da fushi tana yi kuma mun ta dauki abu in muka ga ta dauki abu in ba ma so sai mu sa ta fasa ko lata ne mai amfani sai mu da ta faɗi hmm. muka mata wannan duk yanzu duk wannan zaluncin da kuka yi mata ko yanzu ya tafi a banza a'a eh? a'a insha Allah duk za mu tafi yanzu eh? insha Allah duk za mu tafi za ku tafi eh insha Allah za mu sake ka aiki za ku sake eh, to bari ki shawarar da zan ba ki tafi can kasar maka ki je ki zauna kin gane kuma ki ringa halarta inda ake karatu to insha Allah kuma ki samu miji mutumin kirki ki aura kin gane to dan me ko aljanu kuke shiga jikin mutane eh waɗanne dalilai da waɗanne dalilai saboda ita din muna son ta ne tana da farin jinin mu muna son ta farin jinin mu gare ta kin taba yabo ka aiki a'a yan bori ba a'a duk ban taba ba a'a ga mun gaskiya Allah ban taba ba eh? ban taba yi wa kowa ba a'a kar faki ƙarya ba eh a'a to yanzu sai ina zaki fita ta da inda kake so kuma zan fita to ki kira mun sauran faɗa mun sunan su tukuna eh da waye da waye yanzu ya rage to sai wancan mun ka ilu mun ka ilu eh. to da me yasa kika ce baki san sunan shi ba bai faɗa mun bane Eh. ni haka nake ganin sa eh. bai faɗa mun ba shi yake so ya aure ta yake so ya raba ta da mijinta yana zuwa mata da dare ko To sai ma to sai ma to ke kina ina san da yake zuwa mata eh ni ba na nan wani lokacin ba na nan yake zuwa mata ba shi shiga cikin wani musulmi banda nan? Eh ban taba ba. Eh? Mm, ban taba ba dai. a ga min gaskiya ban san ƙarya kin ce. Eh, ni ban namiji na taba shiga jikinsa. Namiji a ina yake? Eh a can wani birni ne can. Wani birni? Can birni kusan birnin Masar. sai birni basar balarabe ne koko eh balarabe ne ke kina jin larabci eh ba na ji eh ba na ji da wannan harshe da wannan harshe kike ji hausa nake ji kawai sai turanci sai turanci eh, eh? eh. a na kika koyi turanci turanci a wajen wannan din na koya a wajen eh turin eh, maryamu a wajen na koya garin yaya sai tana da ma'abociyar karanta littattafan turanci ce idan tana yi muka zo wani lokacin muna ji tana yi haka ita kadai ta ta dariya ita kadai ta karanta guri mai daɗi muna ji muna jikinta ta take karanta mu ma muke ɗauka muka iya ma'abociyar karanta littafin su ce ku zama kin je kin iya turanci ko eh. to bari ki ji tambayar da zan miki ki faɗa da turanci ki ce ni hadiza na tuba na bi Allah game da duk abubuwan da ne ne name hadiza ce i will not come back again insha Allah na yadda kina jin turanci saurara ki ji saurara ki ji ki mm. yanzu kira min wancan din ke ki fita ta bakin ta amma ki kira min wancan ki kira kira shi mika ilmi fita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وانين وانين وانين وانين ميكائيل ميكائيل ميكائيل ميكائيل to tsaya kai musulmi ne eh, ni eh? musulmi ne shekara ka nawa a duniya shekara na hamsin shekara ka hamsin eh. kana da mata a ah, ba ni da ka da mata eh eh yin sallah ina yi azumi me ya kawo wannan san ta nake yi san wani ya turo ka a'a ba wanda ya turo ni yau ka shige ban daɗe da shiga jikin shan wata hudu ba wata hudu eh inda wani ya turo ka gaya mu ba wanda ya turo ni a ina to ka ganta ta ta da daddare ne daga ɗakin mijinta ta yi fushi ta fito na ganta za ta shiga cikin ɗakin kafinta mm. shi ne cikin ɗan na haka a bakin kofa mm. sai ta ce bismillah da ta fito eh sai na ganta da daga ido na kalle ta sai na shi a wata na ji kawai ina santa ne kawai ina santa sai na ji ina santa sai na bita kafin ta rufe kofa ne ma sai na shiga na ji ina santa tana da kyau ina santa to sai sai na gara raba ta da mijinta in hana ta aure in hana ta aiwa mu zauna tare da ni da ita yanzu kai kana musulmi daidai ne kai haka eh <laughs> baka san annabi yana cewa duk wanda ya tunzura wata mata ta rabu da mijinta annabi ba ruwan shi da shi ba ka san haka na sani to me yasa kai kake son kai ka raba ta ma da ita da mijin nata gaba daya hmm. eh haka dai ne a eh a a to yanzu ya kamata a azabtar da kai kenan sakamakon wannan abu ko a eh a a haka ne mana eh kana zuwa mata kana kwanciya da ita ko eh eh, eh. to ashe kai mazinaci ne ko a a a dole kai mazinaci ne kai mazinaci ne eh ni ba mazinaci to matarka ce a'a to ba ka bace ne yasa kake zuwa kake zuwa eh mun tuba eh za mu tafi mun tuba za ka tafi eh insha eh? Allah yanzu ma yanzu da me kake da me kake take wa mijinta Allah ne gane mijinta eh. baba ni bana mata ni bana yi ra'ayinta ita yafi karfi na fi tuta mata ita ta fi mata ita da me da me kake mata eh ina tuta mata ra'ayinta ta masa baƙaƙen abubuwa dan ya fushi ya kore ta ya ziyara yaro da ita sai eh. ya gaya mu tuta mata bakar eh, sa mata sai ta fushi haka da shi ta ga mata bakakin maganganu duka a cikin cikin sa kullum ya masa mai buɗa masa baki hmm. ko ta masa gantsara ko ta gudanar mata saurare shi hmm. ita ta dinga yin wasu abubuwa da ba su mata ba wanda ba halayen ta bane ba ta yi ba halayen ta bane hmm. ba ta yi ita ba ta yi dinga sa mata taurin kai duk ba na hana ayinta bace eh. dini nake ke samata hmm. saboda samu hanyar da zai yi raba ta da mijinta eh. sai sa nake shi to yanzu daidai ne kai haka kana musulma ah. eh ah. daidai ne kai haka ba daidai bane eh? ba daidai bane ba ka ji wa'azi ne na ji to sai ma amma duk wa'azin da kake ji kuma kake zina eh a a sai nake kana a to dan kana son ta kake zina da ita ah. duk kuma wa'azin da kake ji sai kuma ka zo ka shige ta kana son ka raba ta da mijinta sai ina ka shige ta sai <laughs> ina ka shige ta ta ka shige ta yanzu kai ba dan azzalimi bane ciki akwai hanyar shiga jikin dan adam eh to dan me ka shige ta ka taɓa rikida ka zama wani abu ya mun gaskiya a kamar fuskar mijinta dai kawai nake eh? fuskar mijinta kawai nake kana zuwa mata a suran mijinta eh eh, eh? eh suran mijinta kawai nake zuwa mata kana kare mata sata kudi ko a'a ba na yi da me da ne kake sace mata abin da nake ba abin da nake ɗauka mata ma sai alheri da mata alheri ne ba na mata ba na mata komai ina ga kamar za ta yi tuntuɓe ko wani abu zai same ta na kan tare ta daga shi ƙarya kake Allah ne yake ah. zalimi za ka tuba daga zalunci da eh, in sha Allah kuwa eh? Insha Allah Allah za ka fita daga jikin ta in ka dawo fa duk abin da ka gada ba eh ne a wannan gari kake eh. ina son kasar Gombe kasar Gombe kasar Gombe a wannan wuri a Gombe a wannan gari a wannan wuri a cikin gari Eh. a cikin gari a cikin garin Gombe eh a cikin gari Eh. a cikin gari kana zuwa makaranta ina zuwa eh Ina zuwa. makaranta addinin musulunci kana zuwa eh ina zuwa annabi ana yi limana jira zama. hadu kana zuwa eh ka iya karatun qur'ani eh ka iya eh eh ina iya ba ina ina yi kadan kadan zuwa ina eh. zuwa ina suna rabbi a ah, ah, eh, eh, sabbi sabbi ba sabbi ah, rabbi ba je nan ba baka je ba to yi mini wannan da kake faɗe din ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فأجعله غثاء أهوى فلنريك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر الصفا وليسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يسمع نارا كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلاها من تزكى وذاكر اسم ربهم فصلى بل تنصرون آيات الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف أولى صحف إبراهيم وموسى kaga gari yawon zanzanin kaga baka iya karatun qur'ani kaga nan zakin Allah kake ka ce sabbi ismu eh kaga yawon dantalin ka ya ja maka yanzu bari maka nasiha kana ji da kyau eh. ka ka samu wani malami cikin malamai na sunna hmm. ya koyar da kai karatun alkur'ani hmm. ka san sunna annabi in ba haka ban ka mutu a haka kaya sa'a kana karatun qur'ani kana zagin Allah ne wannan ba karatu kake daidai ba ka ji wannan da kyau eh. ka wannan da kyau bayan waɗannan da wannan cuta da wannan cuta kake sa mata ciwon ciki ne kawai da me kuma ciki na kawai ka taba zuba mata da ciki mm, mm, ciwon ciki nake sata kawai eh ciwon ciki nake sata eh. kuma tana da ciki nake sata na farki haka eh. in kai na farki ciki na sata ciki ne eh, eh. cikin ya zube ko ka zuba mata da ciki eh eh don haka daidai ne a'a eh a'a ko nawa ne a jikinta ni ɗaya ne eh ni ɗaya ne ina wadda ta tafi fa sun tafi eh sun riga sun tafi eh sun riga sun tafi a ina ɗan uwar ta fa ai ne uwar ta ta ja da sun tafi eh ta ja da sun tafi wace ce sunanta ita da sunanta sunanta sunanta eh. kira min ita kira min ita kira min ita kira min ita ka tsaya kai zan sake neman ka tukuna da sauran magana <laughs> ina ai take gata ina gata eh gata ina take ka buɗe baki ke magana na'am na'am na'am na'am me sunan ki na gaskiya sunan na Aisha sunan ki Aisha eh ke musulma ce eh. eh eh me kawo ki cikin wannan ni ba abin da nake mata a'a me kawo ki nace ni dai tare da ƴan uwata muke Hadiza eh. tare da ƴan uwata me kawo ki me kawo ki mun zo ne tare da ƴan uwata Hadiza saboda me eh. ni dai kawai san ta nake da kawance eh. na kan zo wani lokacin haka gidanta eh. na kan zauna a falanta eh. haka sai muka yi hira da ita haka na zauna dai na ke na kawo mata nono ita maryamu din ina son ta ne mutum ya kirki ce kina da kina ki zama mata mutum ne a'a ni mutum nake zama mata fulata na sai in kawanta nono sukan ce mu ita ba su suke son nono ba sai dai mai hira haka a wani gari ce ta dauki goro ta bani a nan azare a nan azare a falanta falanta a azare a falanta a gidanta ya sunan anguwa ta a GRA a GRA nan ne unguwa ta eh eh nan eh? ne unguwa ta je an ke zuwa mata eh nan nake zuwa mata wace cuta to da wace kike wallahi ni ban taba sa mata komai ba a ki wallahi tallahi ban taba sa mata komai ba eh, kina ji muke magana da Mika eh wallahi ban taba sa mata komai kina ji wai muna magana da Mika eh ina jin ku kina ina ina jin ku ina kike da mun kama hanya ma za mu tafi ina da za ku tafi za mu tafi inda kace mu koma kasar Makka kace eh. mu koma kasar Makka kina a duniya ni shekara ta 22 da biyu da haihuwa shekara ta 22 eh eh musulma ce musulma ce kin taba wani boka aiki ban taba yi komai ba eh ban taba yi komai ba da yan tsubu duk ni ba wanda na taba ni ban taba kawance ma da kowa ba sai ita eh? ban taba yin kowa komai ba ma yanzu ne ma ɗan uwa ta wata dauko ni cikin mata ta dauko ni mm. take ni zo da muka zo na ganta na ga mutum mai kirki ki tana da fara'a mm. tana da kirki da son mutane mm. na ga tana da son mutane na kan zo gunta mai hira har ta kan bani goro ma tana bani goro da wani suna kike zo mata na kan zo mata da suna Aisha suna na Aisha kawai nake zuwa mata da sufa tsohuwa kike zuwa ko ba yarinya kike budurwa nake zuwa mata kike eh? budurwa nake zuwa mata yanzu ki gaba da zuwa mata a ni kan ba zan ƙara zuwa ba da ba eh? uwa ta ce kuma ka ce mu koma kasar Saudiya eh. za mu koma to ku je can ku samu mazaje ku aure mutanen kirki kuma ku rinka zuwa makaranta ku je a koya muku aqida mai kyau ba shirka ba bid'a ba kafirci kun ji wannan da kyau ba munafinci duk ku guji waɗannan abubuwa kun fahimta da kyau eh na ji da kyau kin taba shiga jikin wani musulmi ne ban taba shiga jikin kowa ba a gaskiya ba wallahi tallahi ne ban taba shiga ko kuna ina san da ta shigo nan daki tana muna nan eh? muna nan tare da ita ba ku san nan aka zo da ita ba in eh, mun sani sarai da eh? uwa ta dai ladi tana ce mata kace da ta zo ta kace da ta zo saboda saboda dai ka araba mu da ita wai muna mata tana mana kirki ta zo ta ce ita tana tsoro ita za ta zo tana tsoron mijinta kace ita za ta zo shi da muka ce to shikenan muka fada amma mu ga ta zo nan ta shigo da muka gani sai muka fara tsara kaya mu ce muna tsoro gara ma mu tafi kawai tunda dai mun ga ba a son mu zauna tare da ita da ba mu na gidansu dai muna tattare mata abubuwa ne kuma haka ce mu tafi mu tafi da ma ni da uwa ta ce ni da na ga tana da kirki ne sai sama muke nake da ita a ba da kashin ta sama tafi idan na ga shekarun ya zo kusan daidai ne da ita sai ta nake kwance ita ko tana da kirki tana bani goro idan na zo shi yasa na ga mutum da ku shiga jikin ta kuma eh ni eh? na to me yasa kika shiga in ne eh, to ya ah, to dan ba ku tsaya a waje ban kawance ne eh yanzu kina son kutsa wani abu a na so wallahi kina aljana ki shiga jikin mutum ba da shi kike ba ko ce ba aljana ba ki eh? ce kina aljana amma ki shiga jikin mutum to amma kika shiga jikinta ba ki zalunci ba ni ban shiga ba me ba eh amma shiga jikinta da kika fata ina ma kika shiga ne wai ni kan ma ni kan na shiga ta jikinta ne kawai ta wajen kanta na jera mata amma ba na sa mata ciwon komai haka dai idan na ra'ayin ta yanzu ta kwanta na abinci haka sai ta gani ba na zo na kan tashi ta wani lokacin da kwana mai ta hiran mu eh. tana baccin ki tashe ta eh. da rage da ki zama mutum eh tana tashi da ita ba nan na zo ita ko da yake ba mai fushi bace hmm. ita ba mai son tashin hankali bace hmm. yake ta sanyayya ce hmm. mai son addini ce ko yaushe wani lokacin da tana cikin sallar nafila ma cikin dare za mu zo mu zo mu zauna a gaban ta ina kallon ta in ta ja sarbin ta ta gama cikin sallar ta gama karatun ta shi ke na sarfa Qur'an da sun zo na mai hiran mu wani lokacin bacci da take ji in kyale ta sai ta kama sai ta to ni na tafi sai ta ta window sai ta abu na an kama hanya ta window ki fita eh, ta san cewa ke aljana ce eh ta sani sarai eh? ta sani amma ba ta jin tsoro na saboda ni eh. ta taba ga mijinta eh ta taba ga masa cewa aljana na zuwa mata sai ta kamar hira tana mai hira dai haka ta dinga cewa ita tana so wallahi ta aihu tana so kuma idan ta aihu na ta aihu yan biyu kyawawa wani lokacin sai ta mata bari ki gani akwai wasu yan biyu da aka aika wani gudu zan jan dauko ki gani na taba dauko wato daya hmm. tana kwanciya a ɗakin ta na zo na tashi tana cikin bacci ma ba ta da lafiya in tashi ta cikin maryam tashi ta tashi gani in tashi a nake na haka sai in gani yan biyu na gasa ta kawo su farare tas na kwata mata da su nake ta ba su nono har ta ba su nono ma har ciwon nono ma yanzu haka tana dan ciwon haka din ma saboda saboda haka take tana so ne ita mai sha'awar ƴaƴa ne tana so kuma take ita Allah bai ba ta ba daga ina kika je kika ɗebo su ni a wani gida ne ƴaƴan mutane ne ko ƴaƴan eh, aljanu ƴaƴan mutane ne ɗebo mata amma sai na rike da su ko kuma kyawawan ƴaƴa na kawo mata a ina ne da a nan dai cikin gari ne a azare din to ni ni ma ba sai gida su waye ba a wani layi a wani layi ne ya sunan layi ban mata taɓa zuwa ba ma kawai ba sai unguwar Me kai ki hake gane akwai yan biyu a wurin? Wannan haka kawai dai ina yawo na ban sani da daddare mm. sai in gansu kawai sai na ji kukan su na ji uwarsa ta ta ba su ruwa sai na leka an gare sai in tuno da magana da Maryam ta gaya mu ta ce ita kan tana sha'awa sai na ji tausayin ta wani lokaci ta dinga kuka da daddare ta ce Allah bai ba ta ba kuma ma saboda ma bakin cikin da ake tusa mata ana mata gori akan yaya gori ake mata akan yaya. Wa mata gori? Ana mata gori a nan gidan da take sai a dinga mata gori. Mutane da suke gidan sai a dinga mata gori da mutane cikin gari idan ta sai a dinga mata gori a dinga cewa wai Allah bai ba ta haihuwa ba Allah bai ba ta haihuwa ba a dinga mata gori ko ta ba suka mata idan ta daga hannu ta cikin su shikenan shikenan sai a tafi shi da ita a dinga gaggaya mata bakakin maganganu ana dan a bata mata rai ciwon tashi shi ni niko da cin Allah da zama ta hanya in zan dauko mata zuciya haushin da daddare niko sai in dauko in kawo mata to da kika je kika dauko lokacin uwa ƴaƴan ya taito. ita uwa ƴaƴa tana bacci tana bacci dauko da Maryam ta su sai nace ni kika ce sai nace ubai sai ta ce Allah ya bata Allah ya bata sai ce in tana so ba sai in je in kawo mata na aljani sai ce tana tsoron mijinta tana tsoron mijinta mijinta ya ce kata karba zai da keta zai da keta sai ta ce to shikenan tunda dai haka ne zan daga kawo mata ta ce to in kama mata suna dan yin hira suna yin daɗi ba sai su ce to yanzu ya za a yi ya za a yi ina so sai su ce ita ba na so sai nake ba na so ce ba na so ta kwantar musu akan gadonta shi ne ta nace ta ce garan yara ta ce garan yara idan ta ce garan yara ta kawo ta kafa ɗakin ta ta kawo ta kawo ta kafa shi mijinta ya ɓata masa ranta ya ɓata masa rai yake cewa dan me za ta zo ta kafa wannan gadon ba ya so ta cire gadon nan ta cire gadon nan hmm. wani ne sunansa umar hmm. sunansa umar a nan umar a nan yake a nan yake aiki yake yi dai aikin gwamnati eh. aikin gwamnati yake yi a gidan rediyo yake yi yana yi yana zuwa gidan shugaban kasa kuma eh. shi ne dai mutum ya kirki shi ma dai hmm. wani lokaci ya dinga fushi da mu kuma ba na mata komai ni ba na mata komai eh. ni ba na so ata mata rai ni dai aiki na dai guda ɗaya ne da take tana sha'awar ƴaƴa saboda ana bata mata rai ana mata rai ƴaƴan da ɗaukowa ba ta taɓa cutar da su ba a'a ba taɓa cutar da su ba wallahi na ban taɓa musu komai ba wallahi ban taɓa musu komai ba ban taɓa musu komai ba wallahi ban taɓa musu mijinta hmm. walla ba san masa sai dai kawai ita ne dai ta kamar ya dai idan gari ya waye ta dinga cewa ita ko tana so za ta aihu mijin ya dinga hana ta ake ranta ke ne dinga cewa dan ne za ta dinga yin magana akan yaya shine dai kawai dai amma ni ba taɓa musu komai ba ba na so kuma da hada su da mijinta ban taɓa ba sai dai mu zo mu hira mu kawai to me yasa ba ta hana ah, Hadiza abubuwan da take yi ba Hadiza ba ta da kirki ne ai eh? Hadiza ai ba ta Hadiza ta riga ma ta take ina take ta take eh? ta kawo hanya ta yi nisa ma na maganin ta yanzu ba ja eh, ganin ta yanzu a kike gani ma na ganin kowa sai dai shi shi wannan din da kace muka aika ido kace zauna a gefe ina shi ina ina ina nan gashi nan yana zaune a gefe na eh. yana zaune jira a cikin ba ba eh, ya fita ya fita ya nuna mun yana daga nan yana daga nan yana daga nan yana daga nan nan nan to shi ina zuwa yanzu in kin fita in kin dawo fa wani alƙawari ke tsakanin mu da ke. duk abin da ka ga ba ne. a ki gaya mu duk abin da kaga dama su ne to kake ko wannan na raba kawancan naku dan kawancan naku ban yadda da shi ba mm. kin gane wannan eh, ban yadda da kawancan ba mm. abin da nake so ki fita ki bar wannan garin na azar gaba daya mm. ki koma can kasar Saudi Arabia ki je can ki samu wani aljani musulmi mu'mini bawan Allah mai bin sunna ki je ki aure shi kin fahimci wannan da ko kar ki sake dawowa wannan kasa inda da mutanen da akwai aljanun banza da za su bata miki hankali zo su likitar da ke su kau da ke daga kan hanya kin taba boka aiki ban taba kowa ba ban taba kawanci ma da kowa kowa ba wanda wannan ita Maryam ne eh? ni ban taɓa yin kawance da kowa kina da miji ne ko kuwa ni miji yanzu ne ma nake shirin aure yanzu ne kike shirin aure eh. kin samu aljannin zaki aura ku. eh na same shi kin same shi eh, wane ne shi musulmi ne ai na yake ai nan dai yana can a wata ƙasa ce can wace ƙasa ni dai kan zo min ne dai haka dai ba mu shirya dai zan ta aure ba amma dai ina so za mu yi aure a wace ƙasa yake a can ƙasar gaba da ƙasar Masar yake gaba da ƙasar Masar balarabe ne ko eh ba balarabe bane dan uwana ne dan uwana ne bakin fata bakin fata wani harshe ne eh Hausa ne dai ba Hausa ne me kai shi can oho eh? ni ma ban san abin da kai shi ba kike kira mun shi <laughs> eh. da bai kira shi sunan shi tukuna mm. mun sunan shi kan sunan sa sunan sa shaibu shaibu mm. kira mun mika'il idan kira mika'il ki gudu ki je ki kira mun wannan shaibu wannan saurayin naki kin gane ko mun gama hira da mika'il zan sa ki kira ki kuma ki kira mun shaibu kira mun mika'il ina mika'il ne ga shi nan ga eh? mika'il ga yaya babu eh babu babu ne babu komai ba komai babu tama eh ba a jikin ka ma nake maka ba a jikin ka kake ba a gefen bakin ka kake magana ko eh a gefen eh, eh? nake to tsakaninka da Allah eh babu yaudara ba ƙarya to kada ka sake daga nan kuma ka je ka same ta ainihin a hanya ka sake shigar da ko ko za ka sake a'a insha Allah ba ni na fita eh? tunda kace in fita ai na fita na fita ka san abin da nake so da kai a'a idan muka yi alkawari da kai in dawa fa ba za ka ji da daɗi ba eh? eh eh eh ba za ka ji da daɗi ba fa mm. eh da wani aljanu da yake harin ya shige ta a nan gidansu ko kuwa a babu kowa dai eh? babu kowa eh? babu kowa da aljanu a gidan ko babu eh, eh babu aljanu a a ga yamma babu ita dai akwai aljanu da san gidan su wannan gidan baban ta can a garin su akwai a gidan su a can jiya ne a garin kauyen su akwai a gidan su akwai me suke a wurin eh a gidan nasu dai ainihi dama suke ainihi suna nan me ya kai su gidan gidan su ne a da mutum baban ta yana nan muke nan a gurin suke nan a zaune to me ya kai su dama gidan ainihin sa gidan mu ne aka zo aka gini aka ake mm. gidan tururuwa ne mm. aka zo aka yi mana gini akan mm. duk shekara yakan bare kuma gidan yana yin gara yana yin gara muka ce ba masu idan ya aye mahaifinta yana sawa to shine idan sai sa mana magani sai sa mana magani har lokacin da Allah ya masa rasuwa ya rasu to shine mu kuma muka gani duk a aisa babu mai farin jini da yake so kamar ita shine mu kuma muka shiga jikinta muka ce to shikenan tunda mu ma yayi mana haka mu ma za mu shiga mu mata haka to har aka zo shine yanzu muka zo mu ma na shiga jikinta ni da ma mu ba ma ganin ku ba mu mutane eh ma a eh? ganin mu kan to amma kuma dan menene in kuka ga mutum ya zo zai gini gurin ka bashi wuri mana ku je ku samu wani kuna da ko da ba ne ban kai lokacin yin aure ba hmm. na zo ne aure wanda ban kota hudu da shiga jikinta ba hmm. na zo ka shiga jikinta muke so nake so na raba ta da mijinta na aure ta hmm. eh amma insha Allah tun da yanzu kace na tafi abu mai sauki ne wannan insha Allah zan tafi kuma na maka alƙawari ba zan dawo ba tun da ka dauki alƙawarin haka insha Allah ba zan dawo ba duk in na dawo sai mun komai insha Allah dama ba zan zauna sosai a jikin nata ba saboda ni nake ta hada ta da mijinta mutumiyar kirki ce mun ga tana da mutumiyar kirki ce zuciya ta ɗaya ce a wajen zuciya ta take tassas ba ruwanta da kowa amma kuma muna muna alƙawari fa ai mana alƙawari na kuma aka mana alƙawari insha Allah ne ma ba da hajji ba ai mana alƙawari ai mana alƙawari ai mana alƙawari ka a dinga bata masa rai ka bata masa rai ana bata masa rai a nan gidan nata a nan gidan nata sunan mai bata masa rai a ni dai suna nan dai da yawa suna nan dai da yawa su mutanen gidan ba wanda ba a bata masa rai dillin safa sunan gidan faɗi da waye da waye da waye haka in ce abu ana bata masa rai ana bata masa rai na ce ka lissafa suna nan da yawa mutanen gidan da matan gidan da yaran gidan in ce abu sai a dinga bata masa rai ita kuma kuma ba ta so ana bata mata ne to idan aka muddin ba aka ci gaba da bata mata ne hakki mai gidan ma idan kin mun san da in ya mata mata ta mata laifi dole ne bata mata ne amma sai abin da ya kamata ya bata mata ne in ko ba haka ba to ni da na dauko maka alƙawari zan dawo zan kuma shiga jikinta zan kuma raba ki da shi amma kuma idan aka dauko mana alƙawari ba za a dinga bata mata ranta ba to insha Allah mu kuma ko har abada ba zan dawo ba ko ganne wani abu ma ba zan zuba ko wani abu na zai zai zai cuce ta ba zan dawo ba tunda kace kana dawo ba zan dawo ba eh, to bari ka ai ba ni son zaman ka a zara din ne gaba daya nan kasar Najeriya ma ba ni son zaman ka to nake ka tafi can kasar Saudi Arabia ka je can kasar Makka ka je akwai aljanu mutanen kirki ka je ka zauna tare da su ka bauta wa Allah saboda haka ko ziyara ba ni son ka dawo ka balle ka ce ka zo ga ana bata mata ne ina ruwanka da ana bata mata rai eh eh eh ba na so ne ai a to ai ba ruwanka wannan wannan haƙƙin mu ne mu za mu nasiha akan masu bata mata rai amma ana bata mata rai ana cutar ta kai kuma sai ka cuce ta ka dawo jikin kita haka ake yi eh kai yanzu kana son shi kenan sai in zo nan yanzu ka in ci mutuncin jikinka kana so to dan me zaka shiga jikinka eh insha Allah ma zan tafi yanzu eh? to shikenan tunda dai har ka faɗi haka eh. ka dauki a wani alƙawari za ka yi ba eh. wannan abu mai sauki ne an zan tafi yanzu ma guda ma na tara kayana dan dai ka ce in zo na nema ba na ka ba ai da yanzu ma na isa da ma ina ina ina Aisha tana nan gefe tana nan gefe ga tana gefe ka kira saurayin nata ka kira shi eh ka kira shi ka kira shi to za ka fita zan fita to shikenan assalamu alaikum wa alaikum assalam to shikenan kira Aisha Aisha gani gani gani waye eh wane ne wane eh Aisha ce eh, eh Aisha ce ina saurayin naki eh, eh? eh? ina yake yana gefe to kira mini shi mai magana da kuma ke ki tsaya gefe guda ina sha'aibu sha'aibu daga ina ta je ta kira kan ne game da birnin game da birnin masa eh. ina ne ya sunan gari sunan wani sunan kauye ne dai eh? sunan dai a cikin nan ne dai birnin masar na kan zo cikin birnin masar ne ni ma ina ga ana fiye da siyarwa na kan da zo na gefen mutane ina kallo in karatun qur'ani ne na kan shiga cikin masallaci ina gani eh. to anan muka haɗu da ita zo yawo cikin kasuwa sun na haɗu da ita shi da take bani labarin ita wannan din maryamu din take cewa ta ɗauke ni sai ta taba kai ni gurin ta a can azare din yi sai na je na ganta take gaya min damuwa ta ke take gaya mata cewa eh, wannan shi ne zai aure ta to suna yake cewa ni zan aure wannan Aisha amma mu ba mu da niyyar cutanta da mu zuciya ta na zuciya ta a wanke ne amma ita dai damuwa ta dai tana so ne dai sai dai aiwa take so kuma Khadija takan zo lokacin kan shiga cikin da jiwar mata har kan yi Khadija magana da yake a dana nake cewa Khadija su daina yin haka in bata daina fa zan je ne nemo wani abu zai zo in ba Maryam din to shi kenan ne tun daga ranar ma ni ban ƙara zuwa ba sai dai na nemo ka ba Maryam zan nemo wani abu ne in bata wani abu ne abu wani magani zan nemo in zo in bata ta eh. sha saboda abin da Khadija take mata zan nemo in ba ta sha na bori ko eh a ba na yan bori bane na bokaye ba na ya bane ba na yan tsubu bane ba komai wallahi ba na yan tsubu bane haka dai abin da ni ma na iyaye da kakanni ne na ajiye shi wani abu ne haka hmm. na ajiye shi sai hmm. duk lokacin da ta wuce wannan ta hmm. zan zo in ba ta shi ta zo ta in Allah ya yarda in suke zauna kan Khadija ta gudanar da cikin ta da shi na Khadija ta hana mu ta ce kar mu yi to sai ka tun daga anan ma ni ban ƙara zuwa gidanta ba yanzu ina Khadija take Khadija ta riga ta yi nisa ma ta tafi ba ka mijanta a'a ni ko ba ne a'a wallahi nake ba ta lalle wani aljini kake gani nan kusa ba kowa jikin ta a a nan kusa nan anan ɗakin wani aljini kake gani ka kira mun shi babu kowa ban da ni da wani da ni da Aisha ba kowa ni da Aisha ne kawai nake gani eh. Eh, to yanzu Aisha ta ban labarin cewa zaka aure ta eh. da gaske ne ko ko yaudara ce irin ta ta samari babu yaudara ce wace shekara ka nawa ma tukun ni shekara ta ni shekara ta shida. 36 baka taba aure ba ban taba aure ba ni musulmi ne kai makarantar Muhammadiyya ban yi ba ba yi ba kana musulmi ba kai makarantar Muhammadiyya ba dai haka dai nake ɗauka dai sai kawai karatun sallah ɗaya da ɗaya kana yin sallah dai ina yin sallah ba ka yawon gantana ba na yawon komai amma kana neman mata a ba na yi a gaskiya fa ban taɓa yi ba ma eh? ni ban taɓa yi ba kuma ban taɓa sha'awar wata mata ba wannan ita Khadija din eh, ban taɓa sha'awar wata eh a ita ita Aisha eh. ita Aisha ban taɓa yin wata sha'awar wata mata ba ita Aisha da na ganta a cikin kasuwa ma na ganta na tafiya a cikin birnin Masar yanzu da gaske ba ka aure ta zan aure waye iyayenka suna ina iyayen ka ni ba ni da iyaye ba ka da iyaye to ita Aisha fa kuma Aisha ba ta da iyaye ba ta da iyaye ba ta da iyaye ta ba wanda kuma sai dai kuma Khadija sai dai ban sani ba mm. Khadija za ta ji mu ga ta da ita ta dade a duniya mm. akwai yan hawa da suka zauna amana zama amana za su zo za a yi mana aure mm. insha Allah amma auren ma ba kwanan na bane saboda mun shirya ba me yau za ku shirya to kuma kuna bid'a eh, ne kuma aljanu kuna bid'a eh muna yi mana Allah eh. wace irin ce bid'a ta ku ne ah, muna taro mana sosai ma kuwa a ah, ba taro ba ba taron taurin aure ba eh. abin da nake kuma kuna akwati da sauran waɗannan bidiyoyin ku. a sai dai mu siya musu da irin da zanen nan nasu na fulani hmm. mu siya musu saƙaƙƙe irin na fulani fari sai hmm. kuma tsoro in ƙorafi da abubuwa dai mu musu hmm. sai su goro da minti shi na abin da muke yi to kuna wannan takalifat din kuma da kuke hana aure ku. a'a ba ma yi eh? ba ma yi to mun ba haka ba waɗannan abubuwan za su gagare ka ne yanzu eh ba wai ai ka sawa bane eh to me zai sa ka aure ta yanzu mana eh to zan aure ta tunda yanzu dai tunda ka ce mata bar Maryamu kwata kwata ma hmm. dama ita idan na ce mata batun aure ce ita Maryam ne ba ta so ta fita bari a azare saboda idan na dauke ta na ce ba za ta ƙara zuwa kasan nan ba hmm. take ita Maryam ne ba ta so ta bari amma yanzu ta gaya mun kafin da inda muna kan hanya hmm. take gaya mun tunda dai ka ce ta bar Maryamu wannan abu mai sauki ne na ce mata ta bar Maryam tunda ba ci san ta sai ba kuma Maryam tana son ta zuciya daya shikenan kuma insha Allah za mu tafi za mu tafi yanzu za mu tafi insha Allah kuma kamar yadda kace din nan insha Allah sai ma na gaba mai zuwa insha Allah za mu yi aure za mu yi aure kuma idan ka ce mu zo mu ga maka da daddare har sai mu zo mu gaya maka wani abu wani abu ai mai sauki ne wata rana za mu wata rana kake so sai mu zo mu gaya maka gaya min da rana ito eh wannan tunda na ce yanzu sai mun ga mu muka bi zamu mu yi wani sati na sama insha Allah za mu yi magana aure hmm. insha Allah za mu zo mu mu gaya maka za mu yi aure eh. kuma ita Maryam za mu ƙara zuwa ba to ta hanyar za ku zo ku gaya mu ta dai hanyar da kake so ta za mu zo mu gaya maka ta cikin barci kake so ko ko dai mu zo mu tashe ka mu gaya maka duk wanda kake so a wannan abu mai sauki ne ah, ku rikida ku zama mutane ne ku zo ku gaya maka to insha Allah kuwa insha Allah kuwa wannan an yi an gama kuwa duk lokacin da abu kafin tashi nan da sati biyu hmm. nan da sati biyu don kuka zo in bana nan ku zauna kofar daki nan ku jira ni amma ban yadda ku firgita kowa ba ku zo ku firgita ko yaro ko wani a gidan nan ku zo kawai cikin siffa ta lumana da kai da ita ku zo za mu gaisa da ku kun gani eh sai ku gaya mini cewa ku ne muke magana da ku kaza kaza amma gaba ɗaya garin azara ku bar shi kada kada Aisha ta sake shiga garin azara ma gaba ɗaya balle ka je wurin wannan ta je ta shiga jikin da menene da menene kai kake wa ita wannan ne ni ban taɓa mata komai ba wallahi tallahi ban taɓa mata komai ba ni ma a aiki ta taɓa kai ni gidanta eh. na je na ga gidanta na ga kuma abubuwan da na ga muhallinta ta na eh. ga da lantarki ne ma ita mu mazauna a fali kare a siffar mutum siffar mutum na je mata ka taɓa zama maciji ne ban taɓa zama ba sai me ka taɓa da na zama komai ba ita ne ma na zama mutum a kullum siffa na dai siffa aljanu ne siffa aljanu wani eh. irin aljanu Allah ya halice ka a iska ko kuwa a kunama ko a maciji ko a ah, iska haka dai daga ka sani haka eh haka Allah ya halice eh sai su ina taɓa da hmm. kiɗa na zama mutum na je wurin ta ita Maryam hmm. muka gaisa da ita Aisha ta ji amma ta ce gashi gashi Maryam da zamu tafi da ɗauko kuɗi ita bamu ta bamu goro kuma ta bamu ta bamu biyu ne hmm. ta bamu ta ce gashi mu zama sai goro ta kai aljanu ne eh ta sani ba ta firgita ba a'a ba ta ci tsoro ba eh? ba ta ci tsoro ba ko dai ta tsoro ma ko dai kun yi mata wani abu ta ita asali ba ta da tsoro mm. saboda tana da kawo Allah cikin zuciyarta mm. ko ita tana cikin istighfari ba ta jin tsoro ko ta kike tai ta Allah wani abubuwa ta ce in ma wani abu ne to ta ji ciwo haka ta yi mm. kuma muka zo wurin ta ba ma ma haka ta nake tashin ta mu tashi ta wani lokaci a cikin ɗaki muka take ta mu fita da falo tunda babu wurin zama nan gado ne muka fito falo mu zo mu zauna da ita haka muna yin hira mu sosai ma ko aljanu da ina da ina kuka fi zama Mm. a cikin gida ko a cikin eh a cikin gida a cikin gida ita a cikin gidanta ko in ba zuwa ba muka yi mama ba su da cikin gida wai ku ina kuka zama sai eh, ku zama cikin cikin eh a cikin gida kuna zama a ban daki eh? eh muna zama a ban daki dan ni ko a ban daki to nawa kace to nawa eh to dai dai haka dai tana riga ta muka bayan gida haka ta riga ta gaban aiki tana wanke bayan gida haka sai muka ture ta a bayan gidan mijinta ne ma sai ta zame ta fadi ta buga bayan ta sai da ta daga ido sai ta gani ne ma sai ta tsaga ta nace mata sannu a a'a kai ne ai ban gane ka ba ta yi ta zo ne take tambaya na haka nake cewa ta hakuri na shigo ne da gaggawa tana ganin haka iskar shigowa ta ta kada ita sai nake cewa bayan ta ma yana mata ciwo sai sai nake cewa za ta je asibiti bayan ta yana mata ciwo bayan ta yana damunta za ta asibiti sai nake cewa a kada damu kada je asibiti insha Allah bayan ta zai daina mata ciwo ne da me shigowa na din nan ne da me da karfi na ture ta amma shi ne na bata hakuri kace ai ba komai tana ta dariya shi ne ta sai nake tambayar ta ce shi mijinta zai dawo take tana wanke bayan gida ne ma yanzu zai dawo an jima insha Allah sai ta ce ba za mu zo hira ba yau da mijinta zai dawo za mu tafi dawo mu idan yana nan ba ma zuwa mata hira saboda ne kuma abu da gaskiya ne tsoron ne zamu yi amma ba zai tsoron sa shi da ma shi wancan din daidai ita Aisha ba labari take da a gaya mata shi wancan din shi wanka ido yana zuwa haka idan suna bacci da mijinta yana raba su to wata mata can gefe kuma wani lokacin ta fice ma daga aiki ma wani lokacin ma take zuwa ma kwata kuma daga bayan nan to amma kuma ne dai Maryam daga baya dai haka muka zo mai ta hira da ita take ita dai bata da wannan damuwa a cikin zuciyar ba ta mana ma ita hira kowa ita dai hira ta kawai hira yara ne kawai dai hira ta mana shine Aisha a mijinta ta bi ta dauko yaran ta kawo mata shine take ta ga mijinta mijinta ma ya tafi har ya fice da ita ma na kwana uku ma baya mata magana ko ta bata eh saboda kawo yara kuma daga baya din ma ta je ta ga na aiki ta ga mu ciwon ta je ta siyo gadon yara ta kawo ta ce an siya mata gadon yara aka siya mata kawo ta kafa gadon yara mijin daga dawon daga ganin garin ya fara faɗa nan mahaifiyar ta shi da ita to shine sai to Aisha tunda dai haka ne Maryamu ta dauke gadon nan shine muka zama mata magana muka ce ta cire gadon nan tunda baya so dan mun ka zamu dinga zuwa muna kwantar mata da shi akan gadon ta ta dauke gadon ta dora shi a can sama shine ta dauke gadon ta dora shi a can sama ta dora a can sama aikin ta akwai wajen ajiyewa da ta daga gadon ta cire kayan jikin ta dora shi can sama ta ajiye izinin Allah ta'ala dinga roƙon Allah Allah da Allah zai baka tunda yanzu da ma mu alƙawarin da muka muka sun kuɗin aljani ma zan bata amma tunda yanzu ka ci da kin tafi wani abu ne sauki zan tafi mu yanzu ba mu son ku bata dan aljani Allah zai bata danta amma ku daina zuban mata da ciki ku ta ku bata wuri kawai ba na son kwata kwata wannan daga cikin ku ya zauna to shi kenan kun ji abin da na faɗa kun ji ana karatun Qur'ani yasa kuke jin zafi zafi muna ji ne jikin mutuna tuna mutuna ta muna ji jikin mutuna raunana saboda abubuwan da muka ji ke yi wasu abubuwan shi sa jikin mutuna raunana haka da da muka zo gidan da kake kake mana karatun Qur'ani kana so ka raba mu da ita mm. mu muna ganin mutum ya ne ba ma so ka raba mu da ita mm. shi sa jikin mutuna ke raunana mm. muke ji jikin mutuna karaya ba ma so kana yi mana din amma tun da bai kace mu da kuma wani abu mai sauki ai za mu duba shi kamar karatun Qur'ani ba za mu tafi wani abu mai sauki wallahi yanzu ma ni yanzu ma kaga ba kowa ka duba yi nisa shi muka iya tafi yanzu daga mutum Aisha yanzu za mu tafi Aisha ne sallama da ita sannan zan sa ta kira ka kai ina Aisha gani Aisha kin ji maganganun da muka yi da Shaibu eh na ji yayi magana cewa da gaske ne magana aure ba zai yaudare ki ba to da yake mhm. na biyu ya tabbatar min da cewa in Allah ya so kuma za ku gaggauta yin aure din ka a samu matsala a wuri ki ki kallafa mishi cewa sai yayi kaza yayi kaza na bid'a a insha Allah wannan abu kike ma kike ma kawai raba goma ma kawai kuma haka ai da kuma haka a sai an da sadaki ai ai auren musulunci za a yi ba na maguzanci ba kin gani sadaki ne sauki a samu shi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sadaki mafi sauki shine ainihin ke kawo albarka aure mm-hmm. kin gano wannan eh, ko kina son a daura muku auren ne yanzu to a nan ce baka dace ba an sati a to cewa a samu shi to in kuka je kuka kinsa ya ce za ku nan ku gaya eh, haka dai eh? haka dai amma kuma in ana tambaye shi a daura auren ma yanzu ni kan ma da ya kuma a daura auren kawai ne sai kaga muka tashi daga nan ma kaga ni ba zan koma ba sai in tafiya ta din ka jawo mu. Eh. sai mu sai mu tafi gaba ɗaya tunda ka ce mu tafi can kasar mu koma kasar Masar din. Sai mu koma za mu koma can kasar Masar din zuma. Ke kin yarda? Eh ni na yarda. In dai ya yarda. Ni na yarda. Ni na yarda. Ni na yarda. Ni na yarda. To shi. ina yake shaibu shaibu ka ji wai ta ce in ma ka yadda waya daura muku auren yanzu eh, eh? eh ka yadda na yadda sai eh. mu tafi ma gaba a to sadaki fa kana da sadaki ne da bayar a'a ni kan ba da shi ba ka da sadaki to Aisha ne na Aisha Aisha to ya ce bai da sadaki yanzu to shi kenan eh? sai a bari sai bayan mun din dan mun je mu zamu dawo hmm. mun je mu zamu za mu je ma kace auren sadaki ne auren mutunci ko kace eh. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuri ke ko to shi kenan a kan je mu abu mai sauki shi kenan sannan ya ce za ku zo ku same ni ko eh haka dai wai yake a to yaya kika ce wai kuma a to a wannan shi kuma shi ne zai kawo tunda yanzu kuka ce mu san tafi eh. ni ba adama ma ni na taba kawo shi na kace eh zan da yanzu da kace in kawo shi eh. shi ne yanzu shi zai zo da kenan nan za ku gana nan eh zan garin da kuke fa mutum ma ban taba zuwa ba. wannan gari ne na? Ban taba zuwa ba. Eh? Ban taba zuwa ba. A ran nan ba su Maryam sun zo ba ba ta tare da garin nan? A'a ni ba na nan. Ba ta nan? ni eh, ba na nan. Eh? Ni ba na nan. Kina ji ana cewa Zaria? Eh ina ji. wannan nan ne zariya Eh? Eh. yanzu za ku iya zuwa nan ne nan gurin yanzu kamar kamar birnin mutar ai wani nisa sai da aka dai wani lokacin za mu zagayo ka idan muka aure za mu zagayo ka yanzu mu gaishe ka to da wata siffar za ku su da ka gani zai maka mafi alkhairi shi za mu zama ya yi na ce ku ku zama mutane sai ku to shi kenan amma shi kuma ya ce da zarar an auren ne za ku eh haka dai in dai aka riga aka daura auren ne sai mu taho kan shi kenan ka'idar sai zan bi sai sai mu zo za mu zo kuma kan mu zo kamanta mu fa za mu zo kamanta mu mu za mu sai eh mishi kun yi fushin sai ne eh kina jin abin da ke faɗi eh ina ji eh kin yi fushin sai ne to kai hakuri da yanzu kin ki saki abin da Allah bai bani wane mutum eh wane mutum wane aljini ce ai aljana ce ko ke ce ke mutum ce a ni ba mutum ba ke mutum ce ni ba mutum ba ke mutum ce aljana to ke aljana ce zai ce wane aljani eh? wane aljani baki isa ke ki abin da Allah bai ba idan kuka zo sai ki yi bayani ɗaya bayan ɗaya kin gane da da mijin naki cewa ai ku ne kaza kaza kaza kaza kaza ku rike kwanan wata kun gane wannan da kyau eh. ki rike ki yau kin san ko yau wani wata eh eh, eh? to yau na musulunci watan musulunci yau bakwai ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1417 kin fahimci wannan da kyau kuma yau 19 ga watan oktoba 1996 kin ji wannan da kyau da sai ki rike wannan kwanan watan da kyau sai ki ce ku ne da kaza kaza kaza ku zo yi magana da ku a jikin Maryam wadda ta zo daga azari in kuka faɗi wannan in kuka zo nan ko kana nan ku zauna ku jira ni ku ce na ce ku jira ni kin fahimci wannan da kyau to yanzu za ku fita shikenan za ku tafi eh to shi ke kenan fa baki ba dawo ina ni ka ilfa ina ai tafi ba na ganin ka kace daga san birnin masar yawa san gaba da birnin masar kasar saudi arabia kasar saudi arabia ko eh. to ai ya tafi shi ma to shi ke nan sai yanzu bari mu sallama da ke sai kuma ki kira mini shi saurayin naki to assalamu alaikum wa alaikum assalam to kira shi ina shu'aibu shu'aibu ki shi kenan ba ku tafi sai na dan ku kenan ko ki shi kenan ba fa dawowa ba har abada ba ku ba dawowa jikin ba kwata kwata ban san ku ko ku ce ta kan azara ma gaba daya insha Allah ko ko insha Allah ba mu dawo ba shi kenan ko mm. kai ka taba shiga jikin wani dan adam ban ba eh baka taba mace wani ba ni ban taba yi ba saboda Allah ana ko ban taba yi ba to bari ni maka wata tambaya wasu mutane suna cewa ƙarya ne ko aljanu ba kwa shiga jikin mutane haka ne muna shiga Allah kuna shiga shiga eh, kamar da haka ko in yi mana wani abu dai da ran mu ya bashi ya mana izgilanci muka shiga mukan wahalar da shi izgilanci kamar yaya kamar ya bata mana ko ya taka mana wani abu mu ko ya tura mana ayyama akan hanya ko dai wani abu makamancin haka eh. duk muna iya yin irin wa'annan abubuwan eh. amma ni dai ban taba yi ba dan in na shiga ma guri irin haka haka ma nake yi yake ni dai ban da ma a yi dan taba haɗuwa da ita ni ban taba yi sha'awa wata mata ba ma hmm. sai wurin Maryamu da ta kai ni na gani mutumiyar kirki ce amma ni ban da ita ma ni ban taba zuwa wajen kowa ba karatun Qur'ani da zikirori da ake waɗanda suka zuwa cikin sunna sabiya suna muku tasiri ko eh, suna yi suna hana ku shiga cikin mutum suna hana wasu suna yaya kuke ganin mutum yana yin waɗannan abubuwan ina ganin sai yana nesa nesa nesa da mu sosai ita maryam ma yi wannan wani lokaci idan mun zo mata hira kan samu shiga ta muka ji tana yi irin wa'annan dare idan ma abokiyar wannan abubuwan ne muka ji tana yi muka koma wani lokaci sai mu koma kamar da shi kamar minti biyar haka sai mu burmo kawai da ƙarfi mu shigo wani lokaci ƙarfin mun ne inda muka shigo a ɗaya duka mukan ture ta faɗi ko makamancin wani abubuwa haka. Daidai da kuma haka? ito eh saboda mu wannan din yana dan sa muna baya baya da ita da eh, kuma ba san ko ba ku son ku ana karatu ko zikiri eh, ba ba su ina muka saka koya mana ba wani lokaci haka kuma me yasa kuka ce yana tore ku eh a a'a irin haka dai mun tana yi din ba ma mun ma shigowa muka ga tana ne nesa da mu sai ne nesa nesa da ita mu barka in mun tashi kuma mun shigar ko tashi tashi ne ma wani tashi ko wani abu ko sai mu shigo mata hmm. to sai mu hana ta wannan lokacin kuma sai mu tuka kaɗe mata karatu ta kuma ne wani lokacin da kan ku tafi sai karatu haka ko ta kanci an bata mata rai ne za ta karatu ko mu ganta na kuka mu zo mu rarrace ta duk wannan yana faruwa muka ne mata irin yanzu wannan sako kake da shi zuwa ga mijinta ni sakon da nake da shi mm-hmm. zuwa ga mijinta sakon da nake da shi dan Allah kare daga bata masa ranta kawai dai kuma ya dinga kiyayewa abubuwan da ake mata dan Allah bata masa ranta mm-hmm. sannan kuma ya dinga lura wani lokaci idan tana bacci da daddare haka ta kan jiya ta kan tunani tana yawan ta kuka da daddare idan suna tare wannan abubuwan aka kan tuna wasu abubuwa ne da aka yi mata ita ba ta iya buɗan baki ta gaya musu irin laifin sukan da ake mata a gida ana yi mata ana bata masa ranta to shi kusa da zuwa bayan ta dinga kuka sai ta kuka lokacin ta tashi idan zai kumbura ko kuma ta kan yi kwana uku ma tana kuka mun ta zauna ta cikin abinci wani lokaci sai mun ga murar rashi ta mutum ko kima ta ta kan ce wani ita ba za ta sha ba ita ba za ta sha ba ta fushi ko kuma harka komai aka kawo ta da ke tarwa da cikin mura rafe ta tukunna take cin abincin amma ni na gaya maka so ɗan taɓa zuwa gidanta a yi suke bani labari a yi suke labari to kaga kamar yadda ka faɗa din nan to kai ma aka baka da Aisha ba zalunci ba ɓata rai ba wulakantawa kada sai kaga ta tsufa can gaba ka gama iyaye mahaifar tukuna ta haifar maka ya kuma ka zo ka wulakanta ta ka fice ta in kai amanar musulunci ka fahimci wannan to Aisha ita ma da sauran magana na Aisha Aisha kina da wani sako zuwa ga mijin wannan eh ina da sako zuwa gare shi dama Allah suka tambaye ni ba ka sako zuwa gare shi eh. amma da dan sallama ni har na je ma waje ni bar ba sako shi dai sako na da Allah mu idan dai abubuwan da ake bukatar ran nan dai ba na so hmm. sannan kuma idan da Allah dan annabi har kokari dai tunda yanzu mun riga mun fita insha Allah za ta samu haihuwa hmm. zan bata za ta haihu tunda ta riga ta tafi za ta haihu idan ba ta mata kuma Allah da annabi a daina ku bata mata rai shi ba amma bata mata ran ma hmm. sai dai kuma ta yi wani abubuwa ne haka sai ka bata mata rai Allah da Allah da bata mata rai fa ya da bata mata rai in ce tana son wani abu kamar na game da yaro ya rubuta ita wannan dama a jiki yake ra'ayin ta ne na kan yara ya rabu ita sai harka da yara ya rubuta ita kuma a daina mata gori akan ƴaƴan nan a daina mata gori akan ƴaƴan nan in ko ba haka ba fa in ba haka ba fa ba ƙara sama ganin shi mana in ba haka ba eh. za mu za mu da dawowa kuma saboda mu saboda saboda ba ma su a dinga ɓata ba wannan ba haƙƙin ba ma su ba haƙƙin ba ko ba ki san me rabo da mana a ina so me rabo da mana to ai sako ne nake ba a to in sako ne kai ki ce wani zaki dawo eh, ina to ai saboda ba na so idan ana yi mata ilimi to ai ba wani ana yin wannan mu za mu yi nasiha a ina to alhamdulillah kike wani kike ce to ke din ne kike nan eh, ko kina ji na da wani abu da kike yi ba da komai ma ba da komai to kike nan to assalamu alaikum to kira shi ai bishi ma sallama shahidu to shi kenan ko ba komai ko to sai na ku alaikum shi kenan yanzu kin ji san da kika fada nan ba ki ji ba kin ji duk maganganun da bakin ki ya yi ba ki ji ba har turanci da bakin ki ya yi ba ki ji ba sa'an nan kina da wata kawa ba na ne wadda take zuwa miki haka ta taba zuwa da wani saurayin ta wadda take za ta aura mm. kin rike sunan shi mm. me sunan nashi sha'aibu amma ba sa firgita ki ta taba zuwa ta kawo miki wasu jarirai eh. kin gan su ba ta yi masu komai ba na mutane ne ko na aljanu na mutane to Allah ke Allah kuma ya sauƙaƙi ta wannan kamar kullum yadda muke musulmi bayanin cewa waɗannan matsaloli na larura aljanu da waɗannan shaidanu idan sun samu ba daidai ba ne a je wurin bokaye da yan bori da yan duba a sai a tafi wurin malamai masu karatun alkur'ani waɗanda suka kware akan wannan fanni sai su taimaka mutum da izinin Allah wannan wata hanya ce wadda Allah ya sauƙaƙe wa musulmi ita wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta sahabban sun yi tabi'ai sun yi manyan malaman fiqhu da hadisi kamar su al-Imam Ahmad ibn Hanbal sun yi Sheikhul Islam ibn Taymiyyah sun yi al-Imam ibn al-Qayyim ya kawo labaran waɗannan al'amura baki ɗaya a cikin littafin shi a Tibbun Nabawi ko kuma littafin shi zadul ma'ad haka shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa kubra mujalladi na da mujalladi na sha da mujalladi na ibn taymiya ya tattauna waɗannan matsaloli baki ɗaya haka har wa yau malaman musulunci sun zage wajen yin bayani game da al'amuran aljanu Al'imamin suyuti al'imam ibn al-qayyim al-jawziya الشيخ عبد الله الشبلي قال اتفقنا احكام المرجان في da makamantansu laqatul marjan fi lataif ahkamul jan duk malamai sun rubuta akan waɗannan matsaloli kuma game da neman tsari akan sharrin waɗannan aljanu da shaidanu wajibi ne musulmi su lazanci karatun alkur'ani da zikirori waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar karatun ayatul kursi da amanar rasulu a kowane dare annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito ya ce duk wanda ya lazanci karatun waɗannan Allah zai tsare shi daga makircin duk wani shaidanin aljani a wannan dare haka a karanta kul ahad da kul a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas a tofa a tafukan hannaye a shafe dukkan jiki sannan a yi alwala wajen kwanciya mace ko tana da haila tun za ta kwanta ta yi ainihin alwala wato ko tana haila saboda aljani ba ya samun damar shiga jikin mutumin da ainihin yake yin haila balle ya eh, mutumin da yake da alwala balle ya cutar da shi sannan ga addu'a wajen kwanciya bismillah wa ba'atu jambi allahumma ghafir li dhanbi wa aksa shaytani wa fukk rihani wa ja'alni fi an-nabiy al-a'la wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar da al-imam abu dawud ya rawaito shi ma'anar shi shine da sunan Allah nake kwantar da barin jikina Allah ka gafarta min zunubaina Allah ka wulakantar da shaytani na Allah maɗaukakin sarki duk wani nauyi da yake tare da ni ka sauke mini sannan Allah ta haɗa ni da manya-manyan bayan Allah annabawa da sauran salihai da sauran waliyai na gari to waɗannan kaɗan kenan in an zo shiga ban ɗaki a yi addu'a bismillahi allahumma in yi a bika min al-khubuthi wal khaba'ith da sunan Allah ya Allah ka tsare ni daga shaidanu maza da mata in an zo fita na ka. Allah ina roƙonka gafarta mini waɗannan su ne abubuwan da suka inganta sana har wa yau ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa ya karantar da cewa ainihin wato idan mutum zai shiga ban daki ya shiga da kafar dama ya kuma fita da ainihin kafar hagu to haka mutum ya zo zai kashe wata dabba da shari'a ta ce a kashe kamar tsaka da makamantansu sai ambaci sunan Allah to irin waɗannan al'amura wajibi ne musulmi su lazimce su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata da musulmi game da zuwa wurin bokaye da yan bori da yan duba muslim ya rawaito hadisi annabi ya ce duk wanda ya je wurin boka ko dan duba ko dan bori sai ya kwan arba'in yana sallah Allah bai karbi sallah ba kuma dole yayi kuma ba za a karba ba sai dai kawai ta sauke mishi nauyin farlanci din amma ba a bashi ladanta ba sa'annan Abu Dauda da Imam Ahmad sun rawaito hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hukunta cewa duk mutumin da ya sake ya ainihin je wurin boka boka ya gaya mishi magana ya yadda to ya kafirce da abin da aka sau ya kafirce wa abin da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne musulmi su kula da waɗannan zikirori a kama na annabi sallallahu alaihi wasallama kowane malami a bar mishi nashi matuƙar bai kawo daga annabi wanda ya inganta ba malamai sun rubuta littafai akan zikirori al-imam nawawi ya rubuta littafi akan haka al-imam ibn sunni ya rubuta littafi amal yawm wal laila malamin shi al-imam an-nasa'i ya rubuta littafi amal yawm wal laila da littafai nan da malamai suke rubuta yanzu a zamani a hisnul muslim min azkar al-kitabi was sunna al-azkar na al-sheikh muhammad shebani duk gashi nan waɗannan tafai ne waɗanda malamai suke rubuta don a tabbatar da zikirori waɗanda suka zo da annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi musulmi su kula da waɗannan al'amura da sauransu sannan annabi ya ce duk wanda gari ya waye ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari shedani ba zai samu damar shiga jikin shi ba za a ɗaukaka darajar shi za a yafe kurakuran shi za kuma a rubuta mishi ladan tamkar ya ɗantar da bayi guda hudu to wannan kaɗan kenan cikin falaloli da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi a yawaita ainihin zikirori da karatun alkur'ani a daina zage-zage da kaɗe-kaɗe a al'amarin da ya shafi laya kuma da guraye mun yi wa musulmi wa'azi cewa laya da guraye ba sa ainihin tsare mutum ko kaɗan saboda waɗannan abubuwa baki ɗayansu shirka ne kafirci ne ba addinin musulunci ba ne laya da guraye idan kana da su to ko mun zo an zo an fara maka irin wannan karatun ba a ba da nasara saboda aljani baya barin mutumin da yake da guraye da layu a jikin shi dan haka sai ka kama su ka kona su ka babbaka su amma matukar kana jin tsoron ma in ka kona laya wani abu zai same ka to da sauran ka game da imani laya ba musulunci ba ce hotuna da ake mammannawa a ɗaki suna zaunar da aljanu hotunan mutane ne ko dabbobi ko tsuntsaye suna zaunar da aljanu shi yasa in har ma aljani ya rabu da jikin kan kaje kamar na hoto ɗakin ka zai dawo ya makale a ɗakin kana yin sakaci sai dawo ya afka maka jikin ka na haka musulmi su daina yin tsananin fushi da ashar da sauran nunkufurci da makamantan wannan hotuna da layu da sauransu duk a cire su game da layu da guraye da kambu da kafi duk ba sa tsari annabi ya yi hani game da waɗannan hadisi ya zo a cikin sunan abi dawuda da musulman na al'imamu ahmad sahih hotuna kuma annabi ya hana su hadisai sun zo haka a cikin ainihin bukhari da muslim da abu dauda da sauran littattafai annabi ya nuna cewa duk inda mala'ikan rahama yake baya shiga ɗakin da yake da hoto duk inda mala'ikan rahama yake ma'ana mala'ikun azaba za su shiga kenan shi yasa musulmi su kiyaye waɗannan ka'idojin waɗannan kaɗan kenan cikin abubuwan da mu iya faɗi insha Allah muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya ɗaukan ka musulunci da musulmai Allah ya raba mu da bokanci da bokaye Allah ya tabbatar da imanin mu da aqidar mu a ni da ne wannan ruqa kuma ne waɗannan bayanai sunana muhammad awal adam abu abdulrahman number 7 jogar road muciya sabon gari zaria kaduna state subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh,